innaka hamidun majid Allahuma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau muna sha shida ga watan ramadan hijira 1447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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي فليؤدي الذي ليؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم Allah subhanahu wa ta'ala mai rahma mai jin kai mai afuwa mai gafara mai yafiya mai ilimi mai hikima mai yin hukunci da adalci mai ba da labari na gaskiya wanda yake tausaya ma bayinsa ya zo musu da hukunce-hukunce wanda zai kyautata zamantakewa da mu'amala tsakaninsu sai Allah ta'ala bayan ya yi magana akan bashi da rubutu da bashi da shaidu da bashi da ajali to sai Allah ta'ala cikin rahamarsa sai sake buɗe ƙofofi guda biyu wasu lokutan za ka zo neman bashi a lokacin da ka zo neman bashin babu mai rubutun babu shaidun to ya za a yi sai allah ta'ala ya gaya mana a wannan aya yin bashi da jingina wasu lokacin ko babu abin jingina sai kun ya gaya mana mana yadda ake yin bashi da amana yana akwai bashi da rubutu da shaidu akwai kuma bashi da ake karba a karbi jingina sannan kuma akwai bashi da ake yi da amana akwai amana tsakaninku akwai aminci tsakaninku akwai yarda kun daɗe ka san halinsa ya san halinka ka tabbatar mutumin nan ba zai taɓa cin kuɗinka ba saboda yana tsoron allah kuma yana da mutunci baya son abin da zai ɓata da mutane ba kuma ya san ya abin da zai ɓata da allah wannan yasa yake kiyayewa sai Allah ta'ala gaya mana a wannan aya wa in kuntum ala safarin idan kun kasance a halin tafiya an san tafiya takan iya zama doguwa takan iya zama gajeriya balaguro yakan zama mai tsawo yakan zama gajeri kuma yakan zama nesa yakan zama kusa shi sa ya ce ala safarin kuna kan tafiya kuna halin tafiya a halin balaguro ne babu mai rubutu a kusa babu kuma shaidu walam tajidu katiban ba ku samu wanda zai rubuta ba tunda Allah ya ja mana kunne cewa lalle a dinga rubutawa saboda duk abin da ya taso wannan rubutun zai taimaka wajen warware gardama ko rigima ko rashin fahimtar juna to sai Allah ta'ala ce farihanun maqbuda to sai a bada jingina a ba, sai a kawo jingina a bayar agogonka zai yi miliyan ɗaya kuma kai kana son bashin miliyan ɗaya sai ka bada agogon a ajiye idan ka biya ka kawo sai a baka idan baka kawo ba sai a sai da agogon dama daidai yake da abin da ka karba wata ran jingina kan iya zama fiye da abin da ka karba wata ran jingina kan iya zama daidai da abin da ka karba wata ran jingina kan iya zama ƙasa da abin da ka karba idan jingina ta zamo ta fi ƙarfin abin da ka karba to kaga kenan za a iya ɗaukan kuɗin da ka karɓa a ciki kuma ha'a baka canji idan mutum ya kasa biya ya kasa kawo ya kasa cika alkawari to wannan jinginar tasa za a siyar misali ya karɓi miliyan ɗaya ya bada abin jinginar miliyan biyu to kaga shi yanzu in an siyar da abin za a ɗau miliyan ɗaya ne a bashi ɗayansa sai kuma ya bayar da miliyan ɗaya ya ba da jingina ko ya karɓi miliyan ɗaya ya kuma bayar da jingina abin da daidai yake da miliyan ɗayan to kaga idan ya kasa biya za a siyar da wannan abin ne kawai a karbi kudin daidai da abin da yake ko kuma sai ya zama ƙasa ne da haka dubu ɗari biyar ne abin jinginar to kaga in ma an siyar ma har yanzu dai ana bin sa so da haka in ya kasa biya za a ce to yanzu an biya rabin kudin abin da ka jingina sai kuma ka faɗi lokacin da za ka kawo rabin to wannan diyar dace ta shi mai ba da kudin zai iya karɓa abin da ya wuce haka zai iya karɓa abin da yake daidai da haka zai kuma iya zaman karɓa abin da yake haka mun zo sharaɗin ita kanta jinginar za mu ji bayanin da malamai suka yi akan ita kanta jinginar to sai Allah ta'ala Ya shiga mana ɓangare na uku fa in amina ba'dukum ba'dan idan shashin ku ya amince wa shashi ashe ana samun shashi ya amince wa shashi kuma ana iya samun shashi ya ki amince wa shashi saboda amana tana da wahala ko a dama sahabbai suka ce sai da aka fara saukar da amana sannan aka saukar da ilimi don ya zama ilimin an yi shi da amana da kuma alkiyama an ta zo tashi daga cin abin da za a rasa shine amana bisa ce fa in amina ba'dukum ba'dan idan shashin ku ya amince wa shashi to fal yu'addi allazi tumina amanatahu wanda aka amince wa amanarsa to lalle ya bayar da wannan amanar mutum ya amince maka ya baka kuɗi a ɓoye daga kai sai shi sai Allah ba wanda ya sani ka san ba rigima zai iya yi da kai a kotu ba tunda ba shi da shaida shaidarsa shine Allah mai rubutun su ne mala'iku to ka gan kana tsoron Allah ai ba za a baka abu a koye kuma ka fito fili ka ce ba a baka ba ba za a baka abu an yadda da kai kuma ka zo ka ce ba a baka ba ko baka san abun ba ko ka rage yawansa ko ka rage sifarsa ko kuma asali ma ka ce baka yadda da shi babu ma kaga an canza amana kenan to shi yasa aka ce in an samu aminci to wanda aka amince wa amanarsa to lalle ya bayar da wannan amanar allazi ito mina kenan hmm. wanda aka amince masa to ya bayar da amanar da aka amince masa sai Allah ce wal yattaqillaha kuma yace rabbahu hmm. ya kiyaye Allah sai kuma yace mahallicinsa kun ga ya zo da kalman Allah ya zo da kalmar rabbu duk tsoratar da zaka yi a duniya aka ja maka Allah aka ja maka rabbu an kai ka karshe domin shi kalman ila Allah shi ne sunan Allah fitacce wanda yake yawan maimaito alkur'ani ya zo kusan sau dubu uku a cikin alkur'ani ya zo Allahu ya zo lillahi ya zo lahu ya zo huwa ya zo Allahu ya zo Allah ya zo Allahi yana nan a cikin alkur'ani da yawa shi ne sunan da ya kowanne yawa a cikin alkur'ani kusan dubu uku Allah ya kama sunan Allahu. sudaka Allah shine ne wanda ya cancanci bauta al-ma'budu bil haqq wanda ake bauta mar da gaskiya to idan aka nuna maka aka ce ka ji tsoron Allah to ka san an gama maka wa'azi in aka ce ittaqillaha an gama maka wa'azi to sai kuma Allah ya kara da rabbahu ya sake kuma kawo shi da sigar rabbu wanda rabbu yake nufin al-khaliqul malikul mudabbir to an haɗa maka sunaye biyu na Allah don a nuna maka mahimmancin amana da dukiyar jama'a ka kula da amana ka kula da dukiyar jama'a a zo a rataya wa mutum alƙur'ani a matsayinsa na shugaban ƙasa musulmi ko a rataya masa ƙur'ani a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa musulmi ko a rataya masa bible a matsayinsa na shugaban ƙasa kirista ko a rataya masa bible a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa kirista ko a rataya masa alƙur'ani a matsayinsa na gwamna a rataya masa ƙur'ani a ransar da shi da ƙur'ani cewa za ka riƙe amana za ka kula da jama'a za ka riƙe dukiyar jama'a za ka kula da rayukan jama'a ba za ka ci amana ba ba za ka yi ha'inci ba kun ji dai rantsuwa yadda ake karanta ta ne doguwa ce aiko ya riƙe ya rataye ƙur'ani an ba shi kwafi kuma Anthony Janar yana karanto masa rabin ko kuma Chief George yana karanto masa rabin yana faɗa ana faɗa yana faɗa ana faɗa to ka je ka ji fassara wannan abin wannan ya kamata a dinga tarowa gwamnoninmu a dinga tarowa shugabannin ƙasarmu a dinga tarowa 'yan majalisarmu da sanatocinmu cewa ga fa abin da kun faci ƙur'ani wal yattaqillaha rabbahu mutum ya kiyaye Allah mahaliccinsa kayi rantsuwa wannan rantsuwar da kuma ɗaukan amana da amincewa da aka yi da kai to wannan duka ya sa ka lalle ka tsaya in ba haka ba to za ka sha mamaki tun a duniya ba sai an je gaban Allah bisa Allah ce wal yattaqillah ji tsoron Allah rabbahu ar-rabbul khaliqul malikul mudabbir hmm. saboda duk abin da kake yi Allah ta'ala shine mahaliccinka kaga zai iya kama ka duk sanda ya ga dama shine mamallakinka zai iya juya ka yadda ya ga dama shi yake gudanar da kai zai iya hukunci akan ka duk sanda ya ga dama to ka kiyaye shi ka kiyaye shi ka tuna wannan haɗuwarka da Allah in an baka amana wala taktumu shahada Allah ta'ala ce kada ku ɓoye shaida tunda wannan shaidar babu kowa a gurin kai Allah ne shaida kai kai shaida ne an baka to wala taktumu shahada kada ka zo ka ce ba a bani ba ko kuma ka ce an baka shine inkarin shaida kenan aslan ka ce ba a baka ba ko kuma ka ce an bakan amma bai kai adadin haka ba ko kuma ba wannan nau'in aka baka ba ko ba wannan kala aka baka ba ka canza launi ko ka canza sifa ko ka canza quality ko ka canza adadi ko kuma ra'asan ka ce ma babu wannan abin yana da hatsari shi sa Allah ya ce wala taktumu shahada kada ku boye shaida don shaida abu ne da yake a zuciyarka kai ka yadda kuma gashi ba mai rubutu ba shaidu a gurin daga kai sai Allah sai wanda ya baka to wannan bakan ai kai shaida ne akan an baka kuma shaida ne kai akan ka karba kuma shaida ne kai akan an amince da kai kuma shaida ne a akan wannan abin an danka shi a hannunka to kada ka kuskura ka ɓoye shaida sai Allah ya ja kunne ya ce wa man tumha? wanda kuma bai ji wa'azin nan ba na wal yattaqillaha rabbahu da kuma hani da aka yi masa wala takatumu shahada sai Allah ya ce wa man tumha? wanda ya keta doka Allah bai ji tsoron Allah mahalicinsa ba ya ɓoye shaida fa innahu asimun qalbuhu shi Allah ta'ala ce haƙiƙa shi zuciyarsa ta aikata sabo saban zuci kaga zuciyarsa ta lalace domin abin da ke cikin zuciya ya kamata ya fito da shi shine na amana da aka amince masa a zuciyarsa ya san haka ne amma sai ya faɗa da baki ba haka ba to Allah ce zuciyarsa ta aikata mugun sabo da ta ƙi faɗar abin da ke ciki da za a bankaɗo zuciyar mutane abubuwan da ke ciki suna da yawa za salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu idan zuciya ta ɓaci duk komai ya ɓaci idan ta gyaru komai ya gyaru to abubuwa da yawa zaka ga Allah yana magana munafikai ya ƙulu na bi afwahi ma laysa fi qulubihim ya ƙulu na bi alsinati ma laysa fi qulubihim so da ana bayyana mana abin da mutane suka kunshi a zuciyarsu wani ba za ka ƙara zama da shi kuma rashin sanin abin da ke cikin zukatan mutane ne wasu lokutan ma sai kai faɗa da masoyinka baka sani ba kuma ka jawo maƙiyinka baka sani ba saboda baka san mai a zuciyarsa ba shi sa Allah ce wannan abin da ke zuciyarka wanda kai ka san an baka ka san ka karɓa ka san ba to in ka ɓoye to zuciyar taka ita ko zuciya idan ita ce ta aikata sa'o to kaga saɓon ya samu gindin zama a zuciyar mutum ba ma a fili ba fa innahu athimun qalbu hmm. shi qalbuhu athim zuciyarsa mai laifi ce aka kashi da sigan ismu fa'il ba a ce zuciyarsa ta yi laifi aka ce zuciyarsa athim ismu fa'il kalbuhu athim kuma aka sa inna harfu taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yansabu isma wa yarfa'u kabara, fa innahu athimun wannan jumla din ita ce fi mahalli raf'in ko ismu a fa innahu ai wannan jumla ce minal inna ce da ismuha to wannan jumla da ta zo gabanta ita ce fi mahalli nasibin fi mahalli raf'in ko khabaru inna wannan jumla minal mubtada'i wal khabar ita ce fi mahalli nasibin ita inna tansabul isma wa tarfa'ul khabara da aka tunda fi mahalli khabari ne ya zama fi mahalli raf'in kenan wannan jumla din ta zama fi mahalli raf'in khabaru inna wannan huɗun kuma shine ismu ina bani ala dhammi fi mahalli nasbin wannan jimla kuma min mubtada'i wal khabar ita ce fi mahalli raf'in khabaru inna kaga to saboda haka Allah ya ce haƙiƙa zuciyarsa ta aikata laifi sai Allah kuma ta'ala ce wallahu bima ta'amaluna alimun kuma Allah yana da cikakken sani akan aikin ku mai kyau da mara kyau haka siffanta Allah da ilimi alimun ismi ne na Allah alimun kuma ilmu kuma sifa ce ta Allah kuma bi zat alimun ma ta'malun ma nan ya haɗa ƙananan abubuwa da manyan abubuwa da abubuwan ɓoye da abubuwan fili da wanda aka yi da wanda za a yi duka Allah yana sane da su shi yasa aka sa ma dukkanin ma ta'malun abin da kuka aikata Allah yana sane da shi to da aka wannan idan ka aikata abin kirki to wannan kwaɗaitarwa ne idan ka aikata abin tsiya wannan kuma wato tsoratarwa ne to shi rahanu da Allah ya faɗa cewa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu farihanu ko farihanu maqbuda ya zo a wata ƙira'an faruhunun faruhunun bidan min ra'i wal ha'i faruhunun ya zo kuma farihanu jingina kenan abinda rahanu yake nufi a harshen larabci kalmar rahanu din a larabci tana nufin asubutu wa dawamu abinda yake tabbatacce kuma dawwamamme shi ake kira rahanu a harshen larabci tsagwaransa a fassarar malam ko kuma alhabsu ana nufin tsararren abu abinda aka kange shi ko aka tsare shi ko tabbataccen abu ko kuma dawwamamman abu shi sa Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai za a jingine a jingina ta zuwa ga abin da ta aikata abin da ka aikata shi zaka jingina gare shi in mummuna ne in kyakkyawa ne shine rahaninka za a tsare ka a jikinsa a fassarar malamai kuma wata dukiya ce da ake karɓa lokacin da za a ba da bashi domin ta zama aminci da kuma garanti cewa ba za ka cinye wannan kuɗin ba ko kuma baka da kuɗin ba wannan jinginar a cikinta za a ɗauki haƙƙin da ba a yi ba kuma mala ibn munzir yake cewa wa ajma'u ala anna rahana fi safar wal hadar ja'izu duk da Allah ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin sai kaga kamar wannan ya nuna kenan ba a yin jingina a zaman gida sai a lokacin tafiya to amma wannan kaidin da aka yi an kawo ne galibi galibi a lokacin tafiya ba mai rubutu galibi a lokacin tafiya ba shaidu shi sa Allah ta'ala ya ce ala safarin amma ko da ala hadarin ne a zaman gida ne in ta kama ai jingina ana yi kamar yadda ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da jingina ya karbi wato abinci na iyalansa kuma ya nuna ana iya jingina kenan a zaman gida da aka kaidin da aka ce ala safarin a halin tafiya aka fi samun haka da yawa amma ba laifi kamar yadda ibnu munzir ya ce malamai dukkan su sun yi ijma'i cewa ba laifi a karbi jingina a gida ka zo za ka yi sallama da mutum ya ce to kawo jingina in ajiye ko in riƙe saboda in baka kawo min kuɗi na ba musamman yanzu da rashin amana ya yawa rashin amana ya yawa sai ka amince ma wanda ba aminin ba ma ya zo ya ci amanar ka. shi yasa dole akwai buƙatar a san wannan sannan kuma akwai sharuɗa da malamai suka sa cewa idan za a yi jingina dole sai an samu sharaɗi guda hudu akwai rahinu arrahinu waye arrahinu shine mai karɓar jinginar shine arrahinu akwai kuma almurtahinu shine wanda zai karɓi kuɗin shi kuma akwai rahanu ita kanta jinginar kuma akwai almarhunin bihi kuɗin da za a baka kenan dole sai an samu ɓangare guda hudu kafin a yi wannan abin na farko kai kai kanka da za ka ba da jinginar na biyu shi da zai karɓi jinginar na uku ita kan kanta jinginar sannan na hudu kuɗin da za ka karɓa a bakacin wannan jinginar da ka bayar sai an samu waɗannan abubuwan guda hudu sun tabbata to ko ne daga cikin hudun an sa masa sharaɗi da ƙa'ida kai da za ka karɓi bashin wani ba rubutu ba shaida to kai ɗin dole sai ka zama musulmi baligi mai hankali wanda shari'a ta bashi dama ya tasarrufi da kuɗi wata rana iya samun ma ba musulmin bai sa suke cire sharaɗin ba musulmi don ana iya samun wata ran ciniki tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba amma dole zama baligun akilun kuma wanda shari'a ta bashi dama ya tasarrufi da dukiya sannan na biyu shi ma da za ku yi wannan akadin da shi za ku yi wannan yarjejeniyar da shi shi ma sai ya zama haka sai ya zama baligi ya zama mai hankali sai ya zama wanda yake da damar yin tasarrufi da dukiya ba a rike masa hannu ba ba ana shi tasarrufi ba saboda wawantakarsa ko saboda ana bin sa bashi ko saboda yana cin wata matsala to shi kuma jinginar da za a bayar ita ma malamai sun sa mata sharadi dole jinginar nan ta zama mallakarsa ce ba zan zo misali zan baka jingina kuma ka ce min wannan gidan na kusa da masallacin nan shine a a bani kuɗin ba to gidanka ne kaga abin da ba naka ba ba za ka ba da shi a matsayin jingina ba dole sai ya zama naka ko kuma wanda aka yi maka izini kai tasarrufi a cikinsa amma ba haka ba za ka ba da kayan wani a matsayin jingina ba sannan na biyu sai ya zama abin halal ne ba za a ce alade ko naman alade ko giya ita ce jinginan ba ba za a yi jingina da abin da Allah ya haramta ainihinsa ba ko ya haramta dukiyarsa ba tunda misali in aka ce an ba da aladu su ne a matsayin jingina to kaga ai idan ba a biya kuɗi ba kaga kenan za a siyar da aladun ne a fitar da kuɗin a ciki kuma siyar da alade kaga bai halatta ba sannan ba za a yi da giya ba a ce a'a ga katan ɗin giya ko kuma ga tirelar giya ita ce a matsayin jingina ka bani kuɗi domin siyar da giya da siyanta da sarrafa ta duka shari'a ba ta yadda ba kai duk abin da zai sa maye ma ba sai giya ba duk abin da zai lalata kwakwalwar mutum ya sa shi tambele ko ya sa shi marisa ko ya sa shi maye shari'a ba ta yarda da shi ba to ba za a ce wannan dukiya ita ce za a yi wannan abin ba ko kuma abin da ba shi da amfani a ce me jingina ka ka ce takin bayan gidan can da ke cikin bola kaga wannan ai ba abu ne da za a jingina a dogara da shi ba saboda bai da amfani ko kuma abin da ba zai miƙu ba a ce me jingina ka ce kifi a ruwa ko tsuntsu a sama ko nono a hantsa ko ɗa a ciki duk ga waɗannan abubuwa akwai garari so ba za ka nuna abin da ba za ka iya miƙo shi ba ba za ka iya kawo shi ba a matsayin shi shine jinginarka dole ka ba da abin da yake sananne ne kuma abin da zai siyu abin da kuma shari'a ta yadda mallakinka ne sannan wanda za a yi tasarrufi da shi Ga wannan duka akan abin da za a yi jingina ne shi kuma dama abin da zaka karba shi ma sai ya cika wannan sharadin wanda shari'a ta amince da shi ne to kaga an samu mai bayarwa an samu mai karba an samu abin bayarwar an samu abin karbar to sai kuma sharadin yadda za a yi wato miƙeƙeniyar ya kasance abu ne da za a miƙa shi nan take ba za a ce to yanzu zan baka jingina amma sai bayan sati guda ba kai kuma ka bani kuɗin yanzu dole jinginar ta zama ana nan sai an zo da ita hadira munajjaza wacce za a bada ita nan take ba za kuma a ce bashin ba yanzu ba ita ma jingina ba yanzu ba sannan kuma ya zama abin da ya halatta a sai da shi ne kuma ya zama mallakinka ne ko abin da aka yi maka izini a cikinsa sannan ya zama sanannen abu ne a jinsinsa ko a gwargwadonsa ko a sifarsa to ita jingina wata za ta iya zama dabba misali ka zo neman jingina sai ya baka doki ya ce wannan dokin dai kaga a kasuwa doki yana yin nawa ne dokin doki yana yin miliyan ɗaya har da na kai ko ku kusa harkar doki ba za ku sa baki har miliyan biyar to ya dangana ga tsadarsa ko wa yake harkar doki a waye mai harkar doki kaɗin doki yakan yi nawa ayoni na suna ne kuma ko baki ko ja ko wani kala daga ƙasa a sama sama nawa hannun miliyan shida ana samu to misali sai ka zo ka ce to zan baka zan ranci miliyan uku amma ga doki na ka je kasuwar dawakai ka ji zai miliyan shida to sai ka karɓi wannan dokin ka kuma ba shi miliyan uku yanzu ya zai za ka dinga hawa ko ba ka dinga hawa ba Na'am. a'a akwai sharaɗin da malamai suka sanya idan shi zai dinga kawo masa abinci da abin sha yana zuwa yana share gurin to ainihin ba za ka hau ba sai dai in ka hau ka dinga biya in ka hau a cikin kudinka za a dinga yanka duk sanda ka hau a cikin kudinka amma idan ba zai dinga kawo masa abinci ba ba zai dinga kawo masa ruwa ba ba zai kawo mai kula da shi ba da share shi da wanke shi da kaza kaza to sai ka dinga yin wannan kana hawa gwargwadon ciyar da shi da kake da shayar da shi da kake yawwa haka nan kuma sai ya kawo maka tunkiya ko akuya a matsayin shine jingina kuma bai kawo mata harawa da ciyawa da inda za a daure ta ba kai za ka daure to kaga tunda kai za ka daure to kaga sai ka dinga tatsan nono gwargwadon abincin da kake bata da abin da kake shayar da ita amma ya kawo maka abin da baya bukatan ci ko sha ko wahalan sarrafawa kamar sai ce ga mota ta kawai sai a sa ta a gareji kawai ko a kai ta wurin ajiya a ajiye ba za ka ce bari dinga hawa ba kuma mutum ya san mota nan ta jingina ce zai dinga mata wani irin hawa ne dan akwai masu cewa wai idan ka karɓi kayan jingina wai kawai ka hau kai ta hawa kawai ko ya lalace kawai sai ka bashi wai ko riga ce ka dinga sawa ko ta lalace saura kwala to in ya zo ka masa kwalar to gaskiya ba a yadda da wannan ba a shari'a abinda shari'a ta ce idan abin da hadisin bukhari da muslim abin jingina din nan ya ce wato jingina za a hau amma sakamakon ciyar da ita da za ka yi idan abin da aka baka jinginan wanda ake hawa ne hakanan kuma za ka iya tatsan nono ko madara ka sha shi ma da ciyarwar idan abu ya kasance jingina ne hakanan kuma za ka iya hawa ka sha da shi ma nafakar da kake yi amma idan ba kai za ka yi nafaka ba ba kai za ka ɗauki nauyin ciyar da dokin nan ko wannan tunkiyar ko wannan ragon ko wannan saniya, ko wannan raƙumin ba to shi zai dinga kawo abinci kai kawai ajiyewa za ka yi a gidanka saboda dai kuɗinka to kaga wannan in gida ne ya baka to shi ma gidan ba za ka shiga ba in kwa ka shiga to sai a dinga lissafi a cin kuɗinka sai zama ya karɓi jingina shekara biyar ya baka gidan da ake karɓa haya miliyan ɗaya sai ka shekara shida a ciki ka kawai sai ka bi koma gidansa kawai ka gama cinye kuɗinka saboda ai dama ana ba da bashi ne ba don kai da ka bayar ka amfana ba wanda ka ba ne ake so ya amfana kai kuma ka amfana da lada kai taimako kai shi yasa kuka ga abubuwa da kyauta da rance da ajiya da aro da jingina duka abu ne na kyautatawa ba abu ne da aka gina su an gina su ne akan mu'amala ta yau da gobe wanda kai wa kyauta kama kyauta ne saboda Allah wanda ka bashi bashi ka bashi ne saboda taimako wanda ka bashi ajiya ya taimaka maka ne ya ajiye maka wanda ka bashi aro ka bashi aro ne ka taimake shi to haka nan karɓar jingina ana yin ta ne don a samu kwanciyar hankali da nutsuwa cewa idan dukiyata ta ɓata ko bata samu ba ko za a yi min wasa ko an kibiya na lokaci ya cika to sai a je a siyar da ita dama kuma ga alkali sai ka je gaban alkali shi alkali saboda siyarwa ma kada ka je kai siyarwa ka yi ta ba yadda ya kamata ba to wannan shine abin da aka sa game da wannan ta aka shine dukiya ce shi ba shi jingina da ake karba saboda amincewa bashi idan mutum ya kasa biya to wannan ake siyarwa a cire bashin a ciki don haka wannan shine ƙa'idodin da aka sanya dangane ga abin da ya shafi mu'amala ta jingina tsakanin mai bayarwa da kuma ainihin wato mai karɓa. a ƙarƙashin wannan aya akwai matsaloli da dama waɗanda wato fa'idodi na farko shine rahamar Allah da jin kansa ga bayinsa yadda yake sauƙaƙa musu yadda za su yi mu'amala tsakaninsu ta dukiya. maka duba a ayar da ta gabata an yi ta nanata rubutu da shaida da kuma ka'idar rubutun da dokokin rubutun da kuma aminci da kuma eh, tabbatar da ingancin rubutu da mai karba da mai bayawa da kuma shaidu da irin shaidun da za a saka maza biyu idan ba maza biyu a namiji ɗaya da mata guda biyu duk mun yi wannan bayanin to shi ya zama ah, idan ba a samu mai rubutu ba wanda za a zai rubuta ba a samu shaidu ba to sai a yi mu'amala da karɓar jingina sannan kuma wannan aya fa'ida ta biyu tana nuna mana yadda Allah ta'ala yake wato ba mu kulawa sosai don gane ga abin da ya shafi dukiya dukiya ba abin wasa ba ce ko babu abin da yake haɗa rigima a duniyar nan fa irin kuɗi kuɗi da kake ganin su annabi alaihi salatu wasallam ya ce kowace al'umma tana da fitina ni fitinan al'umma ta shine magana kuɗi magana kuɗi A kan kuɗi ɗin nan ba abin da ba a yi ko wani ya yi waƙa tsakanin ɗan adam da kuɗi ba abin da ɗan adam ba ya yi a kan harkar kuɗi a yi kisan kai saboda kuɗi a yi gaba saboda kuɗi a yi rigima saboda kuɗi a yi fitina saboda kuɗi a yi tsafi saboda kuɗi saboda a samu kuɗi ba har tsafi ake matsafi ya baka abin da za ka yi tsafi yan fashi da makamin nan da yan kidnapping ɗin nan duk matsala ce ta kuɗi ba. ba wani imani ne ko wani a ah, wata aƙida ba ce kawai kuɗi ne matsala ce ta kuɗi shi yasa kaga kuɗi idan ka mugun sa su a ranka ka wato makale musu sosai ka sa su a ranka to ba abin da za sa ka kai ba kisa ake so a ɗan rage son kuɗi ko gurbin sai a cike shi da son lahira a ɗan rage son kuɗi ba a ce ka a so kuɗi ba ba a ce ka a so ba a duniya ba a'a kada a so san duniyar da zai raba ka da Allah kada ka so san kuɗin da zai rufe maka ido ka dinga neman su ta yaki halal yaki haram kowace hanya komai munin hanya inda za a samu kuɗi a dinga bi wannan abin bai dace ba saboda haka daga ciki akwai wato yadda aka nuna mana mahimmancin kuɗi da kuma yadda za a kiyaye shi domin wannan sannan kuma na uku an nuna mana halaccin karɓar jingina da bada jingina da Allah ya ce fari hannu a gani akwai sharaɗin da muka yi bayani akan yadda za a karɓi jinginar sannan kuma daga cikin fa'idan wannan aya shine wato yadda Allah ta'ala ya ce idan an samu aminci tsakani wato ja shashi sun amince wa shashi to me yake jawo shashi sun amince wa shashi amana mafi yawa tsawon lokaci ke bayyana amana mutum da daɗe ana an daɗe ana mu'amala da matarka da 'ya'yanka da zuriyarka so da amana ita ce rayuwa gaba ɗaya inna aradunal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula inna la ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idza hakamtum bayna an nas an tahkumu bil adli aure tsakanin miji da mata amana ne ka sai ta rike maka amana kai ma sai ka rike mata amana kakka ci amanan matarka kada matarka ta ci amanarka tsakanin uba da 'ya'ya akwai amana 'ya'yanka amana ne a hannunka kai ma amana ne a gurinsu kada 'ya'ya su ci amanar babansu kada uba ya ci amanar 'ya'yansa da malami da almajirai akwai amana malami amana ne shi karantarwa da yake yi kada ya ci amanar mutane wajen karantarwa haka ɗalibai masu saurare kada su ci amanar malaminsu wajen yi masa fassara ko munana masa zato ko yanke karatunsa je su sa wani abin da ba yanzu daga cikin 'yan social media akwai masu cin amana sai kai magana a gabas sai su mai da ita yamma ko ka yi ta a kudu su mai da ita arewa ko ga abin da kake nufi sai a je a canza ma ka nufi sai a je a kawo wani mutum a ƙasa a sa a ƙasa a yi masa haka a ce da shi kake kai ko baka ma san shi ba baka san yayi magana watakila ka san ya faɗa ba watakila magana ka can tai gabas amma 'yan abin da maciya amanan wato social media sai su yanko ta sai su dora ta akan wani guri daban waɗannan mafi yawan su suke hada fitina fa suke hada fitina shi kuma da wancan ya gani sai ya harzuka eh yanzu ni zai waradi shi ma sai fika sa sai ai ta yi waɗannan abubuwa su ma suna nan amana ne abinda ka ji kakka gutsire farko ka gutsire karshe ka gutsire tsakiya gutsire gutsiren na yana cin abin da sai ka ɗauko magana ka ji ba ful bace. in ka ji ful ɗin sai ka ga ba haka take nufi ba tunda kowace jimla, za ka fawailun lil musallima an ku gutsire ta ita ma ba abin da za ta ko akwai fawailun lil musallina ya tabbata ga masu sallah ai ba anan za ka tsaya ba sai ka ce allazina hum an salatihim sahun kaga wani zai iya gutsire magana Allah an ce bane ya tabbata ga masu sallah sai ka ce Allah ya ce zai kona masu sallah amma bayanin yana gaba ko saboda haka magana an ka gutsire ta sai ta bada wata ma'ana daban ko a hadisi ta zo ko alkur'ani ta zo ko a cikin maganan mutum ne masallin mamu mutane da wata ran za ka iya faɗan magana ga abin da kake nufi wani ya zo ya ce kuma ga shi abin da kake nufi kuma wani an ɗora ta akan abin sai ka ga gas haka ne ƙwararrai akwai ƙwararrun da sun iya gutsura magana kuma har su gyara ta wasu lokacin ma ba a yi magana ba wani zai iya shiga AI ya ƙirƙiri sautin mutumin ya ba AI ya karanta ka ji kamar kai ne kuma yanzu har ta kai cin amanan ma ta kai yanzu har wato sai a yi ma a ɗauki hoton mutum a sa a gan shi yana tikarawa ko ba shi ba ne ko a haɗa malam wane da malam wane damba ko ba su damban ba an gani da sauransu ko mace ta zo ta rungume mutum tana masa kiss hotonsa kawai za a ɗora ɗora hoton matar sai kawai a je a ce kawai sa wannan hoton yana ma wannan kaza yana ma wannan kaza kawai sai ka ga shi ai yanzu ma an gane kuma duk masu waɗannan abubuwa mutane sun gane da sun gane su ce ai ne to ko na gaskiya ma mutane sai su ce ai ne saboda ai ya yi yawa waɗannan abubuwa duk suna nan sun ɓaɓɓata abubuwa ba wai mu iya najeriya ko malamai ko 'yan siyasa har wannan duniya gaba ɗaya haka har shugabannin duniya na haka ake musu su ma abin ya zama komani ya zama abin ba'a abin izgili abin kaza abin kaza duk waɗannan abubuwan ba daidai ba ne cin amana ne ka ɗauki wani hoto ka canza shi ko ka ɗauki wata magana ka canza ta ko ka ɗauki wani farko ka mai da shi ƙarshe ko ƙarshe ka mai da shi farko ko kuma ka ɗauko wani ka haɗa da hoton wani ka jawa wannan layi ka jawa wannan kaza ka ce wane da wane yake wane da wane yake wataƙila ma ba su san juna ba wataƙila ma ba su haɗu da juna ba wataƙila ma wani kuma da ya ga wannan shi kuma sai ya harsuka sai ga kamar dama a shana yake nema ya ƙyatta wuta shikenan sai a ci gaba da raddi da da ƙiyayya da sauransu shi yasa Allah ta'ala ce fa in amina ba'dukum ba'dan dan shashin ku sun amincewa shashi to fal yu'addil ladzi itumina amanatahu wanda aka amince masa amanarsa to lalle ya bada wannan amanar inna la ya'murukum an tu'addu amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl sannan wannan aya tana nuna mana wajabcin wajabcin kiyaye amana wajibi ne a kiyaye amana idan aka amince wa mutum ya bada wannan amana kada ya ha'inci sannan kuma malamai suka ce to idan amintacce ya zo ya ce abin nan ya bata, ko abin nan an sace ko ya lalace shin amanansa ta tashi daga aiki sai suka ce a yadul amin la tadmanu illa bi ta'addi aw tafrit idan dai an tabbata asali mutum amintacce ne ba koyewa ya ba sai zo ya ba da labari yadda ka amince masa nan to ya kamata ka karɓi labarinsa a matsayin kai ma amintaccensa ne ya ce abin nan ya bata. ko abin nan ya sace to in aka bincika aka ga cewa babu sakaci babu ganganci to za a iya karɓar shaidarsa za a iya ba zai biya ba da haka malamai suka ce in dai har ka ce wannan amintacce na ne to amintaccenka da amintacce na wataƙila su zama ɗaya akwai wanda amanarsa ta kowa da kowa ce yana amana da kowa akwai wanda shi kuma amanarsa da wasu mutane kawai yake yi saboda haka in an samu amana an samu ginshikin ingancin rayuwa a kasuwanci a mulki a sana'a a malanta a karatu da makamantansu sannan daga cikin wato fa'idar wannan aya shine yadda Allah ta'ala ya haɗa mana sunayen Allah a cikin wannan aya guda uku Allah Ar-Rab da kuma Al'alim wanda kuma waɗannan sunaye guda uku suna ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah mu yi abin da ya kamata mu nisanci abin da ya kamata a nisanta saboda kalman Allah kamar yadda muka faɗa yana nufin wanda ya cancanci bauta ashe bin umarninsa wajen yin abin da ya kamata bauta ne hannuwa daga abin da Allah ya hana bauta ne saboda aka, mutum idan ya bi dokar da Allah ya shimfiɗa to ya tabbatar da Allah cewa shine shine wato wanda ya cancanci bauta ga ma bautar ya aikata aikace ta hanyar yin abin da aka sa shi da nisanta daga abin da aka hana shi sannan kalmar rabbu tana nuna mana rububiyar Allah ta'ala wanda rabbu yana nufin alkhalikul malikul mudabbar alim kuma yana nufin suna da sifa kenan wannan aya ta zo mana da tauhidi guda uku ta zo da tauhidul rububiya, ta zo da tauhidul uluhiya, ta zo da tauhidul asma'i was sifati ina muka cido tauhidul rububiya shine rabbahu ina muka ciro tauhidul uluhiya shine Allah ina muka cizo tauhidul asma'i was sifati shine alim kaga a wannan aya an samu kashin tauhidi uku wasu kan ce to me yasa ake cewa tauhidi ya kasu uku ba ba ca akai ya kasu uku ba shi tauhidin ne ya kashi uku bincike ne na malamai da yawan bibiyar alkur'ani da tadabburi da bin tafsiri sai suka ga Allah ta'ala yana raba waɗannan abubuwan guda uku misali in ka zo ƙul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas kaga ai rabbun nas malikun nas ilahun nas rabbin nas malikin nas ilahin nas kaga raba uku kenan amma duk ai rabbun shine ila din shine malik din qul a'udhu bi rabbin nas kaga rabbu daga na aka samo rububiya ilahin nas daga ila aka samo uluhiya malikin nas malik malik malik duk sunayen Allah ne saboda aka daga na aka samo tauhidul asma'i was sifati shi sa a wata ayan sai ga Allah ya hada su gaba ɗaya a cikin aya guda ko kuma ayoyi a jere irin su rabbu samawati wal ardi wa bainahuma fa abudhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia sai ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma kaga an samu tauhidur rububiyya fa abudhu kaga tauhidul ibada hal ta'lamu lahu samiya kaga tauhidul asma'i was sifat zaga Allah yana hada su kaga anan rabbu yazo ilahu yazo alimu yazo so da haka sunayen Allah ta'ala sun zo a cikin wannan aya guda uku shine fa tabbatar da cewa Allah ta'ala shine rabbu shine ilahu kuma shine alimu to cewa jingina wa Allah cewa wallahu bima ta'amaluna alim Allah ta'ala alimun ne ma'ana masani ne da abin da kuke aikatawa wannan ya tabbatar mana da abubuwa ainihin da yawa daga ciki akwai tsoratarwa akwai kwadaitarwa sai kana abin kirki sai aka ce Allah ya gani ya gani zai maka me zai maka sakayya kana abin tsiya aka ce Allah fa ya gani kaga jan kunnen ka ake cewa fa wannan abin da kake na tsiya Allah ya gani ya sani ya yana sane da shi sannan jingina ilimi al'alimu sunan alimu ga Allah ko da kaidi irin su bima ta'amalu na alim ko kuma ya zo al'alim ya nuna sifa ne kuma suna ne kenan Allah ta'ala ana jingina masa ilimi ana kiransa da suna mai ilimi ana siffanta shi da mai ilimi kuma ana faɗa tasiri da faɗi da yalwa iliminsa bisa an tashi magana akan ilimin Allah ta'ala sai a ce ya alamu ma kana wa ya'lamu ma yakunu wa ya'lamu ma lam yakun ya'lamu adh-dhawahira wa ya'lamu al-bawatina wa ya'lamu ilmuhu ghayru wala sannan kuma a ce Allah ta'ala iliminsa a haɗa bi kulli shay'in ilma adada indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin haraka ilimin Allah yalwatacce ne to wannan aya tana nuna mana wannan don shi yasa aka amfani da ma saboda ya zama a yafidul umum yana nufin gabaki ɗaya kenan sannan wannan aya tana ƙara mana jan kunne daga saɓawa dokokin Allah sawa'un dokoki ne da suka shafi aƙida ko suka shafi ibada ko suka shafi mu'amala ko suka shafi halaye da zamantakewa duka alkur'ani yana magana akan waɗannan ɓangarorin guda uku yasa ake ce al'aqidatu wa shari'atu wal manhaj musulunci ya zo da aƙida abin da ya kamata a ƙudire game da Allah ta'ala da abin da ya kamata a ƙudire game da manzannin Allah da abin da ya kamata a ƙudure game da lahira shine ne ilahiyat wal nubuwat wal ma'ad abin da ya shafi makoma shine lahira da kuma abin da ya shafi annabawa da kuma abin da ya shafi Allah subhanahu ta'ala da kuma shari'a shine abin da ya shafi azumi zakka haji da makamantansu da mu'amala irin su aure da kasuwanci da waɗannan su bashi su jingina su aro su ajiya su da makamantansu da muka yi ta bayani mun kawo guda talatin da tara jiya duk suna cikin mu'amala da kuma halaye a ce a yi gaskiya a yi amana a cika alkawari a yi adalci a ji tausayi a yi jarumta nuna karfin hali a haɗa kai a tausaya wa juna duk irin waɗannan su ne abubuwan da wato ƙur'ani yake koyar da mu nan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuɓan harshe ko muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana mana a lokacin buɗe baki na sha wani abu mai zaƙi amma ban daina jinsa a baki na ba har sai da gadi ya waye yaya matsayin azumi na ai jin zaƙi a baki ko jin ɗaci a baki ko jin salam a baki ko jin bauri a baki ko shigar ruwa baki baya ɓata azumi sai an haɗi shi yasa ai muke yin kurkura baki shi ruwan da ake kurkura a baki in ya wuce yayi me shi yasa aka ce wa barik fil istinshaqi illa an takuna sa'ima in zaka shaka ruwa ka shaka ya shiga sosai ka fato amma fa in kana azumi ka dan shaka sama sama saboda ka shaƙa ruwa da ƙarfi kana azumi zai iya wucewa ashe da kurkuren baki da shaƙa ruwa daf suke da karya azumi amma shigar ruwa baki ai baya me shigar ruwa baki baya karya azumi sai an haɗe haka shigar ruwa hanci baya karya azumi sai ya wuce da gangan to idan mutum yana kurkuren baki ya haɗiye da gangan ko yana shaƙa ruwa shaƙa da ƙarfi haɗiye da gangan azuminsa zai iya karyewa to haka nan mai yin aswaki sawa'un da itace ne yake aswaki ko da makilin yake yi ko da wani abu yake yi mutukar ya goga a kan haƙoransa da ya gama sai ya kurkura bakinsa bai haɗiye ba ya zubar ko kuma yadda abdullahi dan abbas in ya je kasuwa yan gari da za ku ga mafi yawa abubuwa a gari ake sai da su garin masara garin shinkafa garin alkama yadda da ka zo sai da ɗora sanwa an tankaɗe an yi komai ga tsakin a daban shi ma tsakin akwai na siyarwa akwai garin na siyawa akwai kuma tsabar ta siyawa to wani ya fi son ya sai garin to shi garin ya kwana biyu yakan yi tsami ko ma ya fara yin kwari a cikinsa sai kaga sai ana tankaɗe kwarin wani kuma in ya daɗe sai ya tsami ko kuma ya diddunkule to su kuma masu ha'inci sai su ɗauko dunkulallen da tsohon sai su haɗa wajen siyawa to abdullahi dan abbas in ya shiga kasuwa zai sai gari sai ya ɗebi garin ya ɗanɗana akan sa ya ji bai yi tsami ba sai ya furzar yana ga ɗanɗanawa akan harshe bai karya azumi kamar yadda shigan ruwan kurkura baki bai kare azumi sai an yi me sai an haɗi ashe jin wani abu mai zaƙi a bakinka ko mai ɗaci a bakinka ko mai bauri a bakinka ko salam a bakinka kamar ruwa bai karya azuminka ba sai lokacin da ka haɗe so da kan kana jin zaƙi a bakinka ka kurkura bakinka sosai da kyau yadda wannan zaƙin zai dai ya fita daga ainihin wato bakinka malam mai tambaya tana cewa tana fama da ciwon sanyi duk lokacin da ta yi fitsari sai wani farin ruwa ya ringa zuba mata ta je asibiti mana ai ba za ka zauna kana da larura ga magani na asibiti ga magani na gida ka zauna kana fidda larura ba to amma lokacin da kake da wannan larura ba bai zai hana ko ba za ka yi azumi ba dan shi ciwo idan bai shafi wato abin da zai hana ka yin azumin kwata-kwata ba to larura ba ta hana azumi kamar yanzu misali jini kala uku ne akwai jinin al'ada yana hana azumi akwai jinin biki yana hana amma jinin ciwo fa baya hana azumi to ke ma idan abin yana fita ne bisa ciwo to wannan ba zai hana ki azumi ba sai dai in ciwon yana damun ki sai ki aji azumin saboda ciwon amma fitar wannan ba zai karya azumin ki ba tunda larura ce take fitar da shi to ana sanar da ni cewa muna maraba da wakilan dr aminu yuguda accountant general ya sake turo da kudi 250 na waɗanda suka musulunta 250 kuma na kwamitin tafsiri to muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya karɓi wannan aiki da ya yi Allah ya sa masa a cikin mizani Allah ya yawaita mana irinsu a jihar Gombe da ma Najeriya waɗanda za su dinga taimakawa ayyukan addini da abin da Allah ya hore musu a juma'a ta gobe za a gabatar da hudubar juma'a ne a masallacin juma'a na ina a hajjas kun san hajjas ɗin? ok bypass ne to shi kenan a nan za a yi sallar juma'a gobe sha biyu da rabi insha Allah. akwai kuɗi dubu ashirin da biyar da gero buhu ɗaya daga yasnin daga ingilan to allah saka da alheri akwai ɗari biyar hmm? ya haɗu da karaya ko ya ce allah ba shi sauƙi to allah ba ka sauƙi akwai dubu biyar daga wani mai safara tsakanin najeriya kamaru da caji a taya shi da addu'a to allah ya tabbatar da alheri 32,520 daga 'yan ɓangaren Alarama ta kudu nan barin kenan ku kuka fara motsa wannan lokacin kenan to kai ɓangaren Alarama ɓangaren ka sun motsa sai nan ɓangare na mu ji kuma da 'yan bayan kyamara da 'yan bayan eh, bayan fila to Allah ya saka muku da alheri kuma akwai masu neman aure su ma a nan ɗin to ku sami ku sami alkali alkali kai fasinja ga su ga customer duk mai neman aure cha muke tafi wajen alkali din yanzu ya yi ritaya ba kotu to din rigima aure shi muke tura hmm. ya gaba sa lafiya shekara 35 yanzu shine shugaban bangaren sulhu da aure na bangaren cikin kwamitin da'awa da kan kana neman aure ka rubuta masa wasiƙa ka je ya masu kirini yadi goma da atamfa guda uku Allah ji kan iyayen shi kuma Allah ya sa yaran shi mazaje na gari ne ya ba su ya ba yaran shi mazaje na gari to Allah ya ba su mace ɗaya ta musulunta daga nayinawa sunanta barsheba barnabas barsheba barnabas tana da shekara sha ta koma fatima barnabas ɗazu mun mun wato gabatar da jawabai ga 'yan uwanmu da suka karɓi addinin musulunci su 65 a gidan wato na marayu da ke unguwar tumfure kuma mun karfafa musu gwiwa akan su rike musuluncinsu da kyau kuma sun yi maganganu masu daɗi cewa bayan sun shigo addinin musulunci sun canjin rayuwa sun ji farin ciki sun ji jin daɗi kuma sun ƙara ilimi kuma sun ƙara wayewa kuma sun riƙe musuluncinsu da kyau to ke ma fatima barnabas ke ma ki shiga cikinsu domin ki yi karatun addinin musulunci kuma a kula da iliminki a kuma kula da sana'arki kuma a kula da rayuwarki a kuma sai da za a dinga tattaunawa da iyayenki wannan ya ce malam an sace min wayata a taya ni da addu'a to allah ya banka ta ko ina wayarka take allah ya bankaɗo ma ita mala ina neman jari a taya ni da addu'a to Allah ya baka jari mai albarka ina fama da rashin lafiya Allah ya baka lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu fitintunu na ko ina suke Allah ya kwantar da su Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jin kansa Allah ya lullube mu da shi waɗanda suke bada gudummawa ta lokaci da ilimi musamman yan kwamitin mu na tafsiri da kwamitin mu masu kula da sababbin musulunta da masu kula da marayu da masu kula da harkar da'awa da tafsiri da zirga zirga da masu rai da waɗanda suka rasu Allah ya saka musu da alheri dama ita doguwar tafiya haka take ana doguwar tafiya sai ana tafiya kaga ba wane ba wane ba wane ba wane ba wane ba wane haka za a yi ta ɗaukar mu ɗaya bayan ɗaya to muna fata duk waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu ya musu rahama waɗanda kuma suke da rai mu da su Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا By Almighty.